يا أيها الذين آمنوا هل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 barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na anas bin malik radiyallahu anhu da ke anguwar wa eka a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin littafin allah ta'ala a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau muna yini na ashirin da shida daga cikin yininukan wannan wata mai daraja na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam mu daga makka zuwa madina wanda daidai da sha biyar ga watan uku na shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta miladiyya muna karatu a cikin suratul safi a da muka kwana a kanta a karatun da ya gabata ita ci aya ta tara yau mai zinin lahi da ala zama da aya da take da ita wato aya ta goma ita ce aya da aka karanta mana yanzu tare da aya da take biyar da ita Allah ya ce a cikin ta ya ayyuhan ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ya ku waɗanda suka yi imani ba zan nusashe ku ba ga wata tijara wani kasuwanci wani ciniki wanda zai tsirar da ku daga azaba mai raɗaɗi Allah ne ke kira mummunai ya kira su da bujuro musu da gitsa musu butai tayin wani kasuwanci wanda an sun yi zai tsirar da su daga azaba mai raɗaɗi kan wani makarman tijara ba su ga kasuwancin nan shine tu'minuna billahi wa rasuli kasuwancin da za ku yi ta naku gefe ku yi imani da Allah da manzansa wannan shi ne abin da za ku biya a matsayin farashi tu'minuna billahi wa rasuli imani da Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya yadda na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ne sannan ku bi shi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kuma ku yi jihadi fi sabilillahi domin ɗaukar kalmar Allah da rayukan ku da kuma dukiyoyi da kowane da cikin wannan kuyi ku yi jihadi da sabilillahi Allah ya ce zalikum da lakum in kun cuta wannan shi ba alkhairi gare ku an kun kasance kun sani ba kama saboda rashin sani sai ga mutane suna nokewa daga jihadi saboda wahala da ke ciki saboda mutuwa da ke ciki saboda rauni da ke ciki saboda abubuwa da dama wanda rai baya so a cikin jihadi amma fa jihadin nan shi ne alkhairi domin jihadin nan shi zai tsare muku mutuncin ku jihadin nan shi zai sa ku tsayi da kanku jihadin nan shi zai kawar muku da kaskanci da zilla da wulakanci kuma ku tashi kun yi ba to za a zo a yaƙe ku har gida kuma aza muku kaskanci da zilla da wulakanci kaga kenan sai hajjin shi ne mafi alkhairi gare ku shi ta hanyar sa ne za ku tsaye da kafafuwan ku ta hanyar sa ne za ku tsare mutuncin ku ta hanyar sa ne za ku tsare addinin ku wannan a duniya na lahira kan ladan sa ba a magana da haka Allah yake khairu lakum wa kuntum ta'lamun to wannan gefen ku ku imani da Allah da manzon sa ku yi jihadi wannan shi ne gefen abin da za ku bayar da naku kasuwanci shi kuma Allah ta gefen sa ga abin da zai yi wannan shine tagomashin da Allah zai mu shine takayyar da zai muku nasa gefe da kasuwanci kun ga wannan duka tasbihi ne kamantawa ne imani da za ku yi da jihadi sai Allah ya kamanta shi kaman kasuwanci ne kuma da naku gefe shi kuma Allah ga abin da zai ba ku ya gafira lakum dhunubakum zai gafarta muku dhunuban ku gaba daya daga cikin falalar jihadi ana gafarta ma wanda ya jihadi da sa gaba daya haka nan wal yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zai shigar da ku aljanna wacce ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta ma'ana ƙarƙashin benayenta da itatuwa ta wa masakina tsayyibata ga matsugunai da haɗaɗa masu kyau ga su an ɗaukaka su suna can sama ƙoji sannan kuma ga su an kawata su bulan da aka gina su daga bulan zinariya sai bulan azarba haka nan haimomin cikin gidan aljanna an kera su ne daga lu'ulu'u da murja sai sheki suke yi haka nan kayan daɗi kala-kala duk abin da ido ke jin daɗin gani da abin da kunne ke jin daɗin ji da abin da harshe ke jin daɗin ɗanɗano duk Allah ya tanade ka wannan guri mai albarka sai ta Allah ya ce wa masaki na sannan kuma har ila yau fi jannati adani cikin aljanna ta dawwama kaga dai duk daɗi duk girman daɗi idan ya zama da za ka ɗaga ka bai kaga nan yana da gurbatuwa ta nan akwai ya gurɓace in kana ma tunanin cewa za ka ɗaga ka bai wani mawaƙi na cewa na khaira da aikin eh, munafisatan eh, munafisatan lazzatuha biddiharin hazimin lazzati yace babu daɗi ga rayuwar da tuno da mutuwa kawai yana gurɓata maka ita to ita wannan madawwami a ce ba mutuwa ba karewa ba tsufa ba rashin lafiya babu lokacin da za ka ba ka jin daɗin abin saboda tsufa ko saboda rashin lafiya ko na makamancin haka ko da yaushe daɗin nan yana nan kuma madawwama a cikin daɗin bai karewa ya bar su su ba ta karewa su Yalla ya ce zalika al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma al-fawz shine mutum ya dace da abin da yake nema duk wanda ya dace da abin da yake nema to ya samu fawz Allah ta'ala ya fawz to da ka fawz kamar da Allah ya bade shi a surat al-imran yace fa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz duk wanda aka gusar daga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan shine wanda ya dace da kauzi ya dace da abin da yake nema kuma ya dace da kubuta daga abin da yake tsoro yake fargaba to kaga wannan tijara Allah ya ce tunjikum min azabin alim kaga wannan shine bangare daya na kubutarwa daga wuta Ɓangare na biyu shine wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn sai sa Allah ya ce wannan ne babban rabo in akwai wani rabo to babu wanda ya kai wannan rabo girma ka dace da abin da kake nema ka kubuta daga abin da kake haufi Allah ya ba mu Allah ya ce wa نصر من الله tuhibbuna da kuma wata a gaban duka wannan daukaka duka waɗannan da lahira Allah zai tsira da ku daga azaba da radadi a lahira Allah zai tsira da ku aljanna wacce ƙoramu ke gudana ƙarƙashin benayen da da itatuwanta kuma kuna da matsugunai masu kyau masu alfarma duka ina a lahira Allah ya ukura to shi guna da kuma wata wacce kuna santa ita ce wannan wannan ta duniya ce ta duniya mutane sun saboda ta fi kusa da su to da haka Allah ya cikin buna ita ce nasaru min Allah wa fatkun qarib nasara daga Allah da kuma buɗe makusanci Zan kusa ba daɗewa Allah zai ba ku nasara malaman fasara suka ce akan ƙurai shawa zai ba ku a akan garin maka wasu masu suka ce a budin da zai taho nan gaba bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam shine budin rum da kuma budin sha duk waɗanda sun auku bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tana Allah ta'ala ya ce nasarun min Allah ya fatahun qarib kaga da suna iya shiga to amma tana ake qaribun zai fi kama da fatu makka saboda shine karibun. kaga ba da dadewa ba za kuma ku samu wani wannan kuna kanta duk yana daga cikin abin da Allah zai ba ku kaga ta goma shin jihadi yana da matukar amfani duniya da lahira lahira ladan ba a magana za a gafarta ma wanda ya jihadi daga dugon farko da jinin da ya bada wanda ya shahada za a gafarta masa haka na nafi sallallahu alaihi Allah ya lamance ma duk wanda ya fita jihadi fi sabilillah babu abin da ya fi shi shi sai jihadi fi sabilillahi. Allah ya lamance masa in ya karɓi rayuwarsa to Allah zai gafarta masa zurbansa gaba ɗaya in kuma ya dawo to zai dawo da alkhairi an yafe masa zurbansa kuma ga alkhairi ga ganima to da ka waɗannan abubuwa duka suna ga mai jihadi Ana ce farkon qaribun mai ce wa bashirin bashiril da. kai ba mu'minai albishir idan albishir ya fito haka ba a ce da kaza ba kaga kan ce ana maka albishir da kaza kamar wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kaga wannan shine abun albishir kai wa mu'minin albishir da kaza amma duk inda aka ce kai wa mutane albishir ba a ce da kaza ba ma'ana ana nuna abin nan girman shi ya wuce duk inda kake ta sauri kawai kai masa albishir ka aka ban gani mutum ya zo ya ce maka wani ina maka bishara an maka haihuwa an sama maka ɗa ta wani bishara amma ka zai ce wani wani albishirinka ga za ka ba daukar abin da girma saboda da gaya maka albishirinka a kan mai ba sai daga baya gaya to da ka wannan saboda girman abin allah ya ce wa bashirin mu'ufi malam eh, abdurrahman da sa'adi tafsirinsa ya ce wannan ayar tana nuna bishara ga duk sauran mummunai waɗanda ma ba su fita jihadi ba Eh, bayanan da suka gabata suna bayani ne ga daraja da falalar wanda ya fita jihadi amma wannan da aka ce wa bashirin mu'mini kaga ya kunshi har waɗanda ba su fita jihadi ba domin kar a ɗauka cewa ba masu bishara ba masu dacewa da rabo sai kaɗai waɗanda suka fita jihadi to ƙarshen ayar Allah ya nuna hatta ma waɗanda ba su fita jihadin ba musamman waɗanda suke da uzuri kaga suna da uzurin fita jihadi laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid harajun. wasu kuma ba su fita ba saboda wasu sun dauke musu dama jihadi fardu kifaya ne idan wanda suka isa suka fita to sun dauke masa to kaga wadanda ba su fita ba saboda an dauke musu to kaga su ma suna nan suna tunanin ina suke su kuma suna ita faɗin falalar masu jihadi to da Allah ya ce wa bashirin mu'minin to kaga su ma sun shiga kamar da malam sa'adi ya ce Allah ya samu da cikin su ya masu taimakon Allah wannan kira ne ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa su to masu taimakon Allah Allah ta'ala kuma bai bukata taimako domin Allah shine alkaniki mawadaci ya wadata daga komai bai bukata taimakon komai duk kowa shi ke taimakawa kuma shi bai bukata ba babu wani abu yana bukatar taimakon shi kuma bai da bukata ga komai amma Allah sai yana kiran taimakon addininsa a matsayin sa. ita in tansurullah yansurku wa yuthabbit aqdamakum in kuka taimaki Allah Allah zai taimake ku a wata da ce wala yansuranna Allah man yansuruhu wallahi Allah zai taimaki mai taimakonsa to taimakon Allah na nufin taimakon addini Allah ta ce ko da imani ko zaman masu taimakon Allah kama kala isa bin maryam kamar annabi isa dan maryam ya ce kaga faɗin annabi isa dan maryam dan a kai ga taimakon allah ga hawariyawa ma'anar tasbihin kamar yadda hawariyawa suka taimaki allah ku taimaki allah kamar yadda hawariyawa suka taimaki allah amma saboda muhimmancin su da kiran da aka musu da an kiran kiransu kun ga wannan abun alfahari ne da abun martaba ce gare su an kira su kuma sun an sa kira kama kala isa bin maryam lil hawariyina kamar da nabi isa dan maryam yace da hawariyawa su ne sahabban annabi isa su ne hawariyawa yace da su man ansari ila allah wane ne mai taimaka min zuwa ga Allah ko su wane ne za su taimaka min zuwa ga Allah da ya gaya wa hawariya wannan Allah ta'ala ya shirye su ya karfafe su ya kuma musu muwafaka da karban addini alal hawariyuna nahnu ansarullah suka ce aiko ga mu mu ne masu taimakon Allah mun shirya mun yi imani da kai kuma mun yarda a tsaye muke za mu taimaki addinin Allah da duk abin da muke iyawa daga nan da isa ya dinga amfani da su wurin isar da sako su yake aikawa su kai sakonnin shi zuwa ga ga garuruwa na wannan yankin sham tsakanin isra'ilawa da kan'aniyawa da yunaniyawa haka yi ta aike zuwa saƙo sako suna zuwa suna isar da sakon Allah kuma suna da'awa wuri-wuri suna kiran mutane zuwa ga imani da Allah da imani da annabi isa dan maryamu almasihu suka yi ta kira shi ne Allah ya ce kamar yadda suka ce suka tashi da wannan aiki ba ji ba gani kamar yadda nan sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya karfafe shi da nashi hawariyawa su ne sahabbansa kuma musamman ansar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tashi a duk aikin hajji yana kira ga kabilun larabawa da suka zo da garuruwa daban-daban zuwa makka wurin aikin hajji yace hal min rajulin yu'inuni ala iblaghi risalati rabbi fa inna quraishan wa na'uni min iblaghi risalati rabbi yace shin akwai wani bawan Allah da zai taimaka mun wurin isar da sakon Allah domin ya huwa ƙuraishawa sun hana mun isar da sakon Allah to irin wannan kira ne mutanen madina suka yi suka zauna da manzo sallallahu alaihi sallam suka karba musulunci suka koma garin madina suka gaya mutanensu suka yi wata tawaga ta mutane da yawa manya-manyan mutanen garin suka zo suka zauna da manzo sallallahu alaihi sallam suka karbi musulunci musamman saboda su dama suna da labarin zuwan annabin karshen zamani daga bakin yahudawa kisa suka riga kowanne daga cikin ƙabilun larabawa saurin karɓar musulunci suka turo tawaga suka ce sun ji kiran da yake su a shirye suke su ba shi kariya su taimaka masa ya isar da sakon Allah suka yarjejeniya a lokacin eh, daren lailatul aqaba ta jifa jamra suka kebe daga su sai manzo sallallahu alaihi inda babu mai ganin cikin quraishawa daga su sai manzo Allah sallallahu alaihi sai al-abbas al-abbas babban manzo ne sallallahu shi ne zo ya tsaya matsayin wanda yake tare da manzo nashi na jili kuma bai musulunta ba lokacin amma tun da yarjejeniya ne kuma yarjejeniya da ta kunshi za a dan uwansu zai tafi gurin waɗannan mutane su rike shi to sai ya gamsu da irin tanadin da aka waɗan dan uwansa kafin ya ce ya amince shi ba to haka aka kula wani yarjejeniya daga bisani a nan sallallahu alaihi wasallam ta zuwa gare su kace sun yi masa alƙawari za su tsare shi daga dukkan abin da suke tsare iyalansu da diyansu ma'ana in har wani abu zai kai ga cutarwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam to sai fa idan babu su babu iyalansu kuma haka waɗannan bayan Allah suka cika ta wannan alƙawari. lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito yakin Bada, bai fito da niyyar yaki ba ya fito da nufin kawai ya datse ayarin qurayshawa shikenan ko da ya fito sai labari ya kai wa Abu Sufyan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito zai datse wannan ayari ya karbe sai Abu Sufyan dauki mataki biyu mataki na farko ya zai aika mutanen maka cewa fa duke kuna cikin hatsari ku fito ku tsare dukiyarku na biyu kuma ya sauya hanya annabi sallallahu alaihi wasallam yana jira yana jira can sai labari ya isko shi cewa Abu Sufyan ya samu labarin fitowarsa kuma har ya sauya hanya kuma halin da ake cike zuga ga shawa can sun fito kwansu da kwarkwatarsa dan su yaƙi mazan Allah sallallahu alaihi ina nan sallallahu alaihi yake gaya kuma lokacin ne ba cewa kowa ya fito ba cewa duk wanda ke da saurin wanda bai da nauyi wanda da ya je gida takobinsa zai ɗauko ya fito to ya tafi ya fito amma duk wanda ke da nauyin shiri ya zaman shi ba sai an jira shi ba kaga wanda ya fita da su yan tsiraru ne sai ga shi za a fuskanci gagarumin gagarumin rundina ta kwarai shawa to da ka nau sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya wa sabai ga halin da ake ciki ya ce ta shawa ya ce a aliyya na sai sai na maka da ta ce magana ya ce a rasulallahi ka za a faɗa annabi ya ce a yayi ya sake shiro aliyu a yohanna umar ya tashi ya yi don in ya faɗa sai wani ya tashi sai aka yi dace duk waɗanda suke ta cikin muhajiruna ashe shi sa'ad ibn Mu'ad ya lura da haka ya lura duk waɗanda suke tashi muhajirai ne in sun yi kuma sai annabi ya nuna ya je kamar har yanzu yana buƙatar ƙarin shawara sai sa'ad ibn Mu'ad ya wuce. ya ce ya rasulullahi mun fahimci kamar da mu kake kamar kana so ka je ta bakin mu mu mutanen madina sai ta ce wallahi ya lallai mun yi imani da kai mun yadda da kai mun gaskata ka kuma wallahi muna tare da kai duk inda za ka ja mu ko cikin teku za ka ce mu taho mu shiga za mu ji ba za mu doke ba za ka same mu masu yarda ka ba sannan muna tare da kai kuma za mu ce maka sami'ina wa ata'ana ba ma faɗa maka irin abin da yahudawa suka ce da annabi musa sami'ina wa asaina ko iza ba anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'iduna suka ce ba haka za mu gaya maka to da ka dan sallallahu alaihi sallam ya samu hawariyawa waɗanda suke masu tsayayyu kuma jajastato waɗanda suke sama da hawariyawan annabi isa waɗannan hawariyawa na shi na ansa game da muhajiro to sun zama to a cikin dukkan hawariyawan annabi babu kamansu annabi ya faɗa wani hadisi ya ce mamin nabiyin da min nabiyin ba a sallallahu ila ja'ala lahu hawariyina wa Ya ya'khuduna bi sunnatihi wa annabi ya ce babu wani annabi da Allah ya kofa ta Allah ya sanya masa hawariya wanda mataimaka waɗanda ke ɗaukar sunnarsa kuma suna aiki da umarninsa a wani hadisi ya ce ko wani annabi yana da hawari mai hawari na shine zubai to da ka hawariya manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya yana kama hawariyawa kuma ni'mal hawariyawa قال الحواريون نحن أنصار الله الله فآمن طائفة من بني إسرائيل sai wata kungiya daga bani isra'ila suka yi imani saboda da'awar annabi isa tare da taimakawan hawariyawa ruwan da isa annabi da'awa tana bukatar mataimaka kuma annabi annabi Allah ne ya aiko shi kuma Allah ke karfafa abinsa kuma Allah ke masa alƙawarin karfafa su amma duk da haka sai Allah ta'ala yake karfafa su da waɗannan sahabbai kuma ya ce su taimaka masa da ke cewa annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru wa tuqaddiruhu wa qarfafihi kaga kenan annabi ana kan haka Allah ya ce wala kada sallallahu misaqa bani isra'ila wa arsalna ilayhim wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtum as-salata wa ataytum az-zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum kuka tsafafe su haka na wata Allah ya ce da sabai illa tansuruhu faqad nasara Allah illa tansuru kenan kun ga annabi yana bukatar mataimaka haka nan da'awar addini a ko ina tana bukatar mataimaka duk wani mai da'awa yana bukatar mataimaka da za su kama masa domin keniyan nan shi ke sa aikin nan ya tafi yadda ya kamata kuma shi ke sa aikin da'awa ya ita inda ya kamata Allah ce fa amana qa'ifatu min bani isra'il wadanda Allah ya nufin shari'a Allah ya nufin su da shari'a sai suka shari'u wa kafara qa'ifa wata ƙungiya kuma ta bijire su ne masu taurin kai waɗanda suka yi girman kai suka bijire suka yi nuna sun fi ƙarfin yi imani da shi Allah ce fa ayyadna na, amanu ala Al-Wuhim, sai muka karfafa waɗanda suka yi imani a kan abokan gabasu fa asbahu zahirina sai suka waye gari suke da galaba wannan karfafawa malamai sun yi sabani wasu sun ce ana nufin an karfafe su da hujja abin da tsara sun yi saɓani kamar da malamai suka ta kawo wanda ka sai yana cewa ah, abdullahi dan abbas ya ce bayan allah ya ɗauke annabi isa dan maryam lokacin da allah ya tashi ɗauke shi da yahudawa aka je suka kai gulmarsa wurin sarakunan rumawa da ke mallakarsu cewa ga wani ya zo yana so ya wargaza musu mulki yana so ya ingiza mutane su yi musu tawaye ya ce to ga kujaga suka ce ai babu shawara kaman a halaka shi suka ce to ku je a je a halaka shi dai halaka shi matsala shi ke na yahuda suka ja gaba akan a zo a halaka annabi isa shi ke nan su huta su gaba da cin karansu ba babbaka ba mai ce musu karkwi annabi isa sai allah ya sanar da shi sai ya faɗa wa mutanensa cewa nan ba da daɗewa ba wasunku za su kafirce min so goma sha biyu yace akwai yace wane ne a cikin ku zai yadda a sa mashi kamanni na a kashe shi a madadi na kuma yana tare da ni a gidan aljanna sai wani matashi ya daga hannu ya ce gani ya tashi ya ce gani ya ce zauna sai nan bisa ya sake faɗa yana kaman kowannen ya yi yaro ya sake hana tawa wannan matashin shi sake tashi ya ce gani duk sauran su bai zauna ya sake ce masa zauna sai da kai kashi na uku sai ce to kai ne kuwa ya ce za a sama kamanni na kuma za a kashe shakka a madadi na amma ba kana tare da ni a gidan aljanna shi ke nan gaba haka sai Allah ya ɗauke annabi isa ta wata taga ya yi sama da shi wannan bawan Allah aka samu shi kamannin annabi isa suna zuwa ba sai suka rarrabe shi suka tafi da shi suka kashe shi a matsayin annabi isa daga nan shi ne sai su mabiya annabi isan suka kaskashi uku wasu ka ce ai Allah ne ya dama tare da mu wanda yake tare da mu annabi isa ba kowa bane face Allah ya zauna lo wani dan lokaci da ya zo zama tare da mu daga baya kuma ya haura sama ya ci gaba da mulkin sa yace to waɗannan kungiya su ake kira yaqubiyya su ke cewa annabi isa Allah ne Allah ne da kansa ya sako aka haife aka rene ya tashi ya isar da sako ya yi maya sannan kuma ya haura sama ya ci gaba da mulkinsa wannan su ne yakubiya wata kungiya kuma suka ce a ah, dan Allah ne tare da mu Allah na nan a sama shine uba uwarsa maryam ubansa shine Allah wal iyaz billahi ka suka ce yana tare da mu a lokacin da Allah ya ɗauke shi na haka a gurinsa annabi Isa dan Allah ne ƙungiya ta uku suka ce a annaban Allah ne bawan Allah ke tare da ku Allah ya ɗauke abinsa zuwa sama to waɗannan su ne musulmai sai aka dinga fafatawa waɗancan su biyun sai suka game kun wancan lokaci ko kalwar har yanzu da yahuda masu annabi isa shi ne Allah da masu cewa ɗan Allah ne da masu cewa su uku ne duk ba ka rabe su gaba ɗayansa sunansa kirista kuma sai yadda da juna kuma suna fahimtar juna kan haka a gurin waɗannan annabi isa shi ne Allah ba wani Allah sai annabi isa albasi a gurin waɗancan a akwai Allah yana nan ne uba shi annabi isa ɗa ne kuma sun haɗe kai ka waɗannan su biyu ƙungiyoyin batattun sai suka game suna yaƙar wannan da ke tsaye kan cewa annabi isa annabin Allah ne bawan Allah ne ba Allah ba ne ba ɗan Allah bane to shine Allah ya ce fa ayyadna allazina amanu ala aduwwihim asbahu zahirin sai Allah ya ba ma waɗanda suke imani galaba a kansu wannan wani kauli ne wani kauli aka ce galabar da suka samu ba ta iko ba ce ba ta ƙarfi ba ne galaba ce ta hujja da aka gurin wasu sun samu galaba sun murkushe yahudawa sun zama da suke rike da madafan komai su waɗanda suka yi imani wani kaulin kuma aka ce a'a ba su samu nasara ba nasarar su ita ce zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi domin bayan an yi wannan sabani shi na sai rikici ya kauri tsakaninsa suna ta faɗa suna ta faɗa har aka kai lokacin da wani sarkin rumawa ya zo masa ya shiga kirista ya zo yana so ya shiga kirista zuciyarsa ta karkata ga shiga addinin kirista ya to amma bai ga bai san wani bangare ne shiga ba tun da bangarorin suna cin karo da juna waɗannan sun ce annabi isa shi ne allah waɗannan sun ce annabi isa ɗan allah ne waɗannan sun ce a ba shi ba ne allah shi ba wani allah ne manzan allah ne za ka sai ce to bari zai kira sa a zo a yi tafka muhawara a gaban shi a yi muhawara waɗanda ya ga sun fi ƙarfin hujja to su zai yadda da su sai ya karɓi nasu shi ka ne kira su aka zo muhawara kowa ya kafa hujja waɗannan su ce su suna tare da shi annabin Allah ne bai taba cewa shi dan Allah bane kuma ga littafinsa ga abin da ke cikin littafi ga abin da yake ga abin da Allah ya ce ga shi suka ka hujjoji gamsu su ko waɗancan ba su da hujja babu inda annabi Isa ce shi dan Allah ne babu inda ya ce shi ne Allah duk bayanansa cewa ubangijinsa Allah shi ya yi masa kaza ubangijinsa Allah shi ya aiko shi to amma da yake shi wannan sarki ne dama kafin ya shiga addinin nasara yana cikin addininsa na eh, majusanci da shirka sai ce to fa shi fa dama shi dama bai taba yadda da addinin da za a ce ya bauta wa abin da bai gani ba bai taba ba bai ji ba bai yadda da wannan da aka ce wai addini bai ga ya bauta ma Allah da bai gan shi ba kuma bai ji shi ba bai taba shi ba ita bai yi wa ya bauta wa Allah sai ya gan shi ko ya taba shi ko ya ji ko wani abu makamacin ta. na ce don haka ku da ku ce annabi isa dan Allah ne kun ga dan Allah suka ce sun gan shi yana tare da kafin ya yi sama ya ce to bot ku da kuka ce shi Allah ne kun gan shi suka ce kwarai ta ga Allah sun zauna tare da Allah sun ci abinci tare da Allah sun yi tafiya tare da Allah sun yi kaza tare da Allah ya ce good ya ce ku da kuka ce annabi isa ba shi ba ne Allah shi annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi shi ne ubangijin kowa da kun taɓa ganin Allah kuka ce annabi isa suka da kun taɓa jin maganar Allah kun taɓa taɓa shi a ya ce da kun ba ku da hujja duk hujjojinsa a gurinsa ba su da hujja saboda na shi tunani ta ta kira ta saba wa abin da suke abin da yake shi kana daga nan sai ce ya yi declaring wai shine zai declare din addini shi da ya shiga addini yanzu wai ya yi declaring waɗancan su ne ba su da gaskiya su ne ba su da hujja da haka su waɗannan da suka ce annabi isa dan allah ne da waɗanda suka ce shi ne allah to waɗannan su ne na gaskiya kuma daga yau ya haramta wancan aƙida ya haramta aƙida cewa annabi isa bawan Allah ne shi kenan fa duk wani malami da duk wani mabiyin annabi isa da yake kan tabarki cewa annabi isa annaban Allah ne bawan Allah ne aka dinga bibiyarsa a kashe su a ƙona musu gidaje a ƙona musu da tabai. haka suka dinga har aka wayi gari addinin kiristanci bai san komai ba sai cewa Allah uku ne ko annabi isa dan Allah ne ko shi ne Allah haka aka yi ta tafiya kuma suke da fawa gaskiya ba ta bayyana ba sai da zuwan annan muhammad sallallahu shi yasa suka ce da Allah ya ce fa ayyadina allazina amanu muka karfafa waɗanda suka yi imani musamman ma kun ga Allah bai ce daga cikin su ba kaga waɗanda suka yi imani amun ne da waɗanda suka yi imani da annabi Isa a lokacin sa sunan sa allazina amanu waɗanda suka yi imani da annabi Musa a lokacinsa sunansa allazina aman waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunansa allazina aman to da haka Allah ya ce sai maka karfafu waɗanda suka yi imani akan waɗancan kaga mu bane Allah ya rinjayar da su akan dukkan kafirai kowane irin nau'i daga cikin nau'ukan su Allah ya ba su ƙarfi na ƙarfin soja sun murƙushe su sannan kuma Allah ya ba su ƙarfi ta hujja to da ka wannan shine kaulin wasu daga cikin malamai kuma wannan kaulin kun ga ashbahu saboda nasara waɗancan ba su samu fawa ba sun dan samu yar fawa kaɗan amma daga baya kuma waɗannan suka zo masu batan suka rinjaye su tana iya yiwuwa kuma kafin a kai ga haka sun samu galaba wacce ila ita ce Allah ke cewa fa yadda na amanu ala aduwihim fa asbahu zahirina to da ka la'ayi halin yadda al'amari yake addinin Allah ba a gallabar addinin Allah ba a rinjayarsa ko an rinjaye shi da karfi to ba a rinjaye shi da hujja babu yanda za a rinjaye addinin Allah da hujja haka nan ko an rinjaye addinin Allah da karfi to an rinjaye shi ne na dan wani lokaci na wucin gadi da Allah ke yin haka don ya jarabu mu bane su ma waɗancan ya jarrabe su da cewa kamar suna kan gaskiya amma daga bisani to ƙarfi da gallaba da rinjaye da aƙiba kyakkyawa tana ga muminai tana ga imani da wanda ta fi imani shi addinin Allah ba a murkushe shi kuma aka murkushe masu addini amma ba addinin bai murkusuwa kuma ko su masu addini duk lokacin da suka waiwayi addinin suka dawo to Allah zai sake mayar musu da wannan bawa to wannan shi ne ƙarshen wannan sura ta asaffe muna godiya ga Allah ta'ala da ya nuna mana tasirin da ya kawo har wannan sura ta asaffe abinda muka faɗa daidai a wannan sura da surorin da suka gabace ta to daga Allah ne kuma muna yi ma Allah ta'ala godiya muna roƙon shi ya ƙara mana muwafaka da tawfiki inda muka faɗa ba daidai ba ko na yi kuskuren harshe ko da baka ko na fassara aya ba daidai ba a cikin wannan sura da surorin da suka gabace ta to wannan daga gare ni ne kuma Allah ta'ala bari'un daga wannan fata da da kuskure na roƙon Allah ya sama duk inda na yi kuskure na fassara aya ba daidai ba ko tsibitan harshe ko ta lalatsiya ko wani abu ya gane na roƙon Allah ya sama kuskure na kuma roƙon Allah ya ya kauda wannan kuskure daga kwakwala duk inda ya shiga Allah ta'ala ya kauce. su muna roƙon Allah ta'ala ya sake ya nuna mana kamar yadda muka zo ƙarshen wannan sura Allah ya nuna mana mun kai ƙarshen sauran surorin su ma to kamar yadda kuke gani mun zo gaba wannan gaba ita ce saurara isu biyar a gada haka daidai wurin tsayawa za mu tsaya ƙarshen wannan sura a tafsirin bana bana insha Allah idan Allah ya kai mu baki da rai da lafiya bizin Allah za mu dora daga kan suratul juma'a muna yi Allah ta'ala godiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ya ƙara mana muwafaka cikin abin da ya saura na wannan wata da abin da ya saura na rayuwar mu muna roƙon Allah ta'ala dukkan alkhairi da ke cikin wannan wata Allah ta'ala ya ba mu dukkan rabasa da ya da cikin wannan wata Allah muna ke roƙo ya ba mu kaso mai tsoka a ciki za mu ɗan saurara a nan kamar da kuke gani mun yi baƙi hannuna na dama akwai malam usman jago wani man jago shine shugaban cibiyar dara da'awa wannan cibiyar aka santa da ke yada addini ba a nan garin sakwata kawai ba har a nan ƙasa baki ɗaya da ma ƙasashen etare da haka yana da mutumin da suka bakunce mu a wannan rizewa kuma insha Allah zai ɗan tofa mana albarkacin bakinsa game da abin da ke tafe na zakatul fitr hakanan hagu da ni bayan malam kabiru sabo akwai profesa muntaka yahya al-amin profesa muntaka yahya al-amin shine hod na shari'a department sabon department da aka bude a jami'ar usman dan fodiyo wanda yanzu haka karkashinsa akwai bangarori guda uku kuma kowanne nan gaba insha Allah za a bai da shi ya zama department mai cin gashin kansa akwai ita shari'a kanta dirasatul shari'a akwai kuma eh, dirasatul qur'aniyya akwai dirasa za a buɗe department of qur'an shi ma yana nan yanzu haka yana tafiya duk a karkashin wannan department ɗin shari'a kuma da shi ke jagorancin akwai kuma department of hadith shi ma yana nan yana gudana duka a ƙarƙashin shari'a shi ke jagorancin nan gaban Allah ya nuna mana to kowanne za a rabe shi amma yanzu duk suna dunkule a cikin wannan department ta shari'a daga department ce guda ɗaya amma tana ɗauke da ɓangarori guda uku shi ma ya bakunce mu kuma ya dama sun saba bakuntan mu kuma insha Allah shi ma zai zama da tsaraba na abin da ya shafi idi da yadda ya kamata a mu'amalanci idi muna roƙon Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da za mu ji da gare su na Masha Allah Allah ya saka malam da alkhairi da mu da muka saurara yau muna 26 ga watan Ramadan hijira ta Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447 kuma mun zo ƙarshe wannan shekara a bana insha Allah muna roƙon Allah shi gwada muna faɗi da baɗin da baɗin baɗin baɗaɗaɗa lami lahiya a ce amin ba mai son mutuwa sai dole kalmar kallon mai tambaya shi na tambaya ka ayin malamanmu makinmu da suka zo yana ce don allah malam shi idan aka ɗibar mini jini ina azumi azumin ya kare koko dai malamai suna cewa idan jini aka ɗibi jini ba mai yawa ba kama wanda ake test da shi da yawa kuma musamman idan akwai bukata ga yin tasirin sun ce wannan bai karya azumi amma idan jini yayi yawa kamar ka ɗebi a bu jini a ƙara wani to in kimiyyar ta yawa tana karya azumi sun ce annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce ga mai kaho ya ce afsara alhajin wal mahajum da wanda ya kaho da wanda aka wa kaho azumin sai ya karya malamai sun ce wanda ya kaho saboda zuko jinin da yake yi to wannan gafan jinin yana shiga masa to daga nan aka samu azumin sai ya kare shi yasa suka ce yanzu sun fitar da fatawa idan mai kaho yana zukowa da wata na'ura ba da bakinsa ba to azumin sa bai karewa abin da ke sa azumin mai kaho ya karya shine idan ya zuko shi ko wanda yake da wanda aka zuƙan ma jini saboda ɗiban jini na da jiki to da daga nan an ɗebi jinin mutum to azumin sa ya kare to amma sun ce in kaɗan ne to malamai sun yi fatawar cewa bai kare azumi musamman idan akwai bukata ana bukatar ma ce ana fama da rashin lafiya ba a baka magani sai an san wace irin cuta ce ba a gano cutar sai an mace to da wannan babu shi Allah ya samu abokallahu mai tambaya na yana cewa cikin alkur'ani shi na ganin inda aka jan layi wajen sujuda in ya kawo wace addu'a zai shirin yi mai ƙarfi domin bukata ta biya shi sujadar eh, tilawa ba buɗi ba ne na doguwar addu'a sujada ce da so ka yi in kana karatu ko kana cikin sallata ta wannan karatu ko ya doyi da karo to annabi kamar alaihi wasallam karanta kaman sajada wajhi lil ladhi da ire-iren wannan mutum ya san irin wannan yayi to ba ba idan mutum ya ba amma ba guri a da ka tsaya ka tsawaita addu'a tunda sujada ce ta mahdudi amma an kai addu'a yayi saboda gurin addu'a in kai subhana rabbiyal a'la ma karatun da kai na shekaran jiya dangane da mata wanda yake suka hijira idan suka musulunta su ma su idan suka musulunta sai an sake daura sabon aure ko kudi idan mace ta musulunta mijinta bai musulunta ba to an ba shi dama har ta gama wannan eh, ta gama idda idan daga musuluntar ta to auren ya katse auren ya zama muhallaka ya zama rataye idan ya yi matsalinta kafin ta gama inda shi kenan dorawa za su yi auren sananan an dora a kan auren amma idan mai matsalinta ba sai bayan ta gama inda to shi kenan auren ya riga ya warware sai an sake wani sabon aure yana so ya aure ta Zokallawa ina hukuncin wanda yana da dukiya na kasuwanci sai wasu inda yake ma'aikatan gwamnati ne suka zuba mai wasu kuɗi tare da shakudawa cikin kasuwancinsa kuma shi ya san cewa wa'annan kudin kamar dai ba matsayin albashin su ne ba da ma'ana yana dibin kamar dai akwai yake shigowa yake halatta yake haram don haka idan kuɗin sun isa sabi da zakka za a yi musu zarka za a musu zarka saboda kai yanzu ba ka da tabbas shi musulunci yana gina wani akan tabbas kai mutum ya kama maka ya ce kuɗinsa ne kai masa kasuwanci ne cikin hakkinka sai ka tambaye shi ta ina ya samu kuɗin an gane ko ba ka tambaye shi ta hoton da kai ba EFCC ba ka ce wuce ya akai ka samu tun da albashin ka kaza ya akai ka tara wannan kuɗi kaga ba harka ka bace iya ka ya kama ka kuɗi yanda ya samo kuɗi wannan kuma tsakaninsa da Allah amma kai yanzu kuɗi na shi ne ya baka kuɗi ci gaba da mu'amala da in kasuwanci ne kai kasuwanci da in sai da sayarwa ne yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ciniki da yahudawa yana karban kyauta a wurin yahudawa tunda ya san yahudawa cikin mu'amalolinsa akwai riba Allah ya ce ba bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kaseera wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu Da ka san dauke ba ba komai bane annabi ya sani amma kuma da haka bai hana an su masa kyauta ya karba ba saboda bai da tabbas abin nan da suka bashi daga cikin na riban ne ko ko daga cikin ta wata hanya ce wacce ba ta riba ba to da idan baka da tabbas amma kana da tabbas cewa daga cikin haramun ne to kar ka karba amma ma kada tabbas to shi kenan ba sai sai ka tantance ba wallah ba eh. alhamdulillah mun ka karshen tambayar mu insha Allah sai kuma bade don haka yanzu aka maka Allah wannan motar Punjab zai dawo ko sai dawo suka ba shi wajen saboda masu doka masu doka insha Allah za mu saurari jawabi kalmoni abin da ya shahi zakatul fitr wanda muka yi sani da hausa zakatul da kai wanda za a ne insha Allah da gobe zuwa jibi har ranar sallah kafin a fito da A kan makan lawo wadubban jago malam usman jago kuma shugaban cibiya na darus da'awa da ke nan a gwiwa locust sokoto titin kaduna ron take sokoto insha Allah wata zai gabata a kamakallahu fadda tafaddal mashkura أكرمك وقال السلام عليكم الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya gwada mana wannan rana ta da wannan tasiri na albarka da wannan malami namu da fata Allah subhanahu wa ta'ala ta tsara masa lafiya da mu kuma ba mu amfani da saurara na wannan karanta wata da girma ah, an ba ni dama da magana da game da wata ibada wadda ke da alaƙa da azumin farmaban shi ne zakatun fitr zakar fitr wani wani ake zuwa da hausa wannan zakatun fitr annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya farlanta ta kamar da ya tabbata cikin hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu haka kuma hadisin Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu riwayar da ita kai na abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana dalilin da yasa a uh, aka waje wannan zakka da uh, waje ne zama da a da sanar da zama a mai azumi idan mutum azumi ibada aka kan samu kifi da ya tabbata to idan mutum ƙarshen ramadan to suna zama su dauki wani gini ne sai da farkon fara ga ɗan abin da ba a ba na iya abin da ba daidai ba a cikin wata ramadan sannan abin sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wata illa kuma dalili na biyu shi ne saboda wa matsalin masaki ya zama kuma ciyarwa abinci ga talakawa don wani shi ne hada marfa ga wannan da ta komo wanda musulunci shar'anta gabatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake sunnar sa a shi wannan hadisi na ina jin Abdullahi da Umar an nasta da wasu nau'i na abinci an amarci sani din tamarin kusa a hannun shahir ana ba da sani na dabino ana ba da sani na shahir da sauran abubuwan da aka nasta da a cikin hadisi amma ba da kai ga yanzu cewa wani abu ba abinci. Sarrafa kowace al'umma بعد ان كان لك موت كان انا اقول على ان المسلم في يوم من الايام تداوي انا عن ان يكون هذا الماء ثم ما بعد ان تكون هناك حتى وجد من في شن نعمه نعمه تجي عليك تسوق وتضيع عون نعمه في عمل يجي مثلا يجي تسوق ثم ما ان تكون هناك حتى وجد من في شن نعمه نعمه تجي عليك تسوق وتضيع عون نعمه في عمل يجي مثلا يجي تسوق ثم ما بعد ان تكون هناك حتى وجد من في شن نعمه نعمه تجي عليك تسوق وتضيع عون نعمه في عمل يجي مثلا يجي تسوق shi hadisi ya zanta da wannan abubuwa amma inda da cikinsu shi ne ainihin alikiya abinci ne za a cikin da aka mutane daga ciki za su fita da kwakwon kana kuma hadisi ya ambaci abinda za a bayan ne, za a bayan da tsari ko wani mutum guda ya abu ne ko babba ne ko mace ko namiji ne ko ne, ko bawa ne tsari guda ba a shi ko tsari ko mutum kamar ka ci suna da dubu goma a gidanka da shi da matan da ya yi su kai su goma to za a ba ta kai na hankali goma ta yi da ya hankali goma da ya fi da za su kai shi na da lokuta lokacin da take farawa lokacin fitarwa kamar yadda sama alka ne ba su suna da zamani ba kai zamanin da kafin fitiri wanda yake lokacin jawabi ne halarci akwai lokacin da lokacin wajen san da ke wajen ba sannan akwai lokacin da lokacin da ne ke ba ta da aka da aka ji kan abin da ita to lokacin jawabin halarci yana kama wa sun kwana uku kwana yi kwana ɗaya kafin yi ba su ya halarta ta ko da shi ga sannan ba ta wajen ba zama ta su wasu nan. amma ya halarta mutum ya tsaddama ta ma'ana ya shiga bayan lokacin a ah, alwujud kamar suna iya yin kwanakin masu masu yaka zuwa titi kuma wannan ƙauye yana da fa'ida saboda wani ana samun ɗaukuwar hankali da ɗaukura don ka jin manta to sai mutum shi amfani da wannan karawa kai na halatta a gidan sai ya shafi ne rubuta don ka kare ya halatta a mutum cewa a yin wajen ba sannan lokacin wajen cinta shi ne a abin cinta ba ne tana wajen ba ta ba rana ƙarshen azumi ma'ana kai ne ne kenan kuma ku sallah kai ranar ta baki yau ta wace ba ta ko kuma tana waje ba ne da ke cewa aljibiri na safiyar sallah kuma da ke ta baki har suna akwai fa'idu da ana samun fa'ida ga wannan misali wanda ya zafo da aka yi rana ta faɗi dare sallah gobe an sallah ya rana ta faɗi sannan daga baya bayan rana ta fata da aka haife shi to ko da aka haife shi daga wajen ba saboda ba ta yi kamar ba kamar amma ya take tana waje ba ta ke tuwa alfijiri na sallah to wanda da aka haifa sai a haifa mai domin yana na kawai ina ba ta gani to haka sauran kowace ke faruwa na mutuwa da irin a yau aure ko a ba, duk ana fara da wannan misali mutum ne ya aure mace a bayan a rana ta fadi nan sai kai azumi da kanki sai an rufe rana ta ta riga ta fadi ko ya yi aurata zaka ko ta riga ta wuce ba to ba kai ta zama ba ba ta zama zuwa ko ta zama gida ne wato zaka ko ba ta wuce ba ta wuce ba to suna amfani da farin fitila ah, to ita da ta fi fitili a lokacin da ta zo ta fara kuma shi koran sallah kafin a fara kana kuma abu na gaba a rubuce ba ka faruwa da mutum da fitar hannu lokaci ya wuce sai ya fi a yarasa ko da mutum ya yi sakaci yin sakacin nan duka mamman da ya kula da kasa farilla ce to yin sakacin nan zulubi mutum ya sakaci matuƙar ya da iko abin da zai kiran sallah da ganin sallah to ya yi sakaci bai ta da ita ba ya yi laifi amma kuma wannan laifin da ya bai fitar ba To da wani da ba shi تقومك ke بيتي على ذلك sai kuma farfinin da ya ɗaya daga zama da farko lokaci da wannan daraja yanzu ta zama su kamar kamar sarrafa tun da ya yi kadaki da cikin zuwa lokacin da aka kuka da ya sannan abu na ƙarshe wannan cin tushe da daga da kajin da yake amfani da biyar yana koyar da mu alwasa yana koyar da mu tausaya wa junanmu an amurka talaka ya samu abinci saboda ka yi kokari irin talakawa da a cikin duk mutumin dokoki da shari'o'i addinin musulunci suna da duk ba da manufa ta ainihin maganin matsalar da tsanin arziki da ke cikin al'umma idan mutum ya wani da shi a zai ce da mutum yanzu ba da zaka su kudi a ce da miskini idan mutum ya samu kudi ya ce da miskini ta hanyar fitar da zaka ya kuma zaka da zaka ko mace kana da wani manufa ta cewa kada za a yi sallah rana da na farin ciki su ma waɗanda a talaka waɗanda ba su da shi a wadatar da su a cikin wanda ta ta kono su ma wata mu a wannan rana su ji daɗi wa kowa ke ji daɗi akwai matsala da ƙarfi shi ne matsala ta fitar da bai kono maimakon a fitar da abinci wanda aka shi aka da ko ana iya fitar da nima a mai sai sa wani mawuyofin karfi shi ne wannan bayanin da muka yi a fitar da abinci amma duk da haka akwai malamai sun magabata daga cikin malamai masarufi akwai abu hanifa rahimahullah akwai tsayar da shi ma ya fi akan cewa ana fitar da kima a madadin yana wani da kiman da kudin abinci da kai a bayar da kudi a madadin abinci haka kuma daga cikin da ake akwai sarkin musulmi ko da alaƙi akwai alhassan bakari kima da da ra'ayi cewa ana yin mai kima wannan tsawon ana cikin haka sarkin sabai irin da abdullahi da abin da umar rabi allah wa ala yin da ali abdullahi da umar irin abdullahi da abbas irin abdullahi da mas'ud ana cikin kima da kima maimakon a bada abinci to wannan da ya ce mutum da kaniya ya shiga tsakani ya ce idan akwai bukata yana yiwa yana iya kama wanda yake wannan kiba a baya da ya ya ga amfani ga wanda za a to sai a rafi wannan kauye da wannan ruwan masara ta abu hanifa da wannan kauye da kan su zuwa ka zaɓe sai amfani da ita wasu kai da ya kama shi mai karwa shi da bai samun zuwa da zai ke fitar da abinci dole sai ya kauta abincin na nawa ya kai sai ba ta kai kuɗi to a irin wannan sai a kuma wannan mazhaba ta. a gaba amma in ba wata lura to duka da abinci ya fi amma da na abuwa bukata ga cewa wannan kima ta fi amfani ga shi talakan da zama ba to ana amfani da wannan fatawa ta masu abu hanifa da sauran da da shi da fata Allah ta ta. da ba mu kuma ya tara mana da alkhairi وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك masha Allah ke ji bayani dangane da abin da ya shahi zakatul fitr a gurguje da akwai lokaci modaj banjabo ya bude wannan aiki zuwa tun muna ya kai isha'i sannan zai fara ainihin muqaddama Allah ya saka mai da alkhairi abu na gaba shine jawabi dangane da irin kudaden da aka taimakon da aka samu ko mun malam mutaka professor mutaka ya alamin kuma HOD na shari'a ma nan kodin da ba su da ke nan sakwato insha Allah shi zai gabatar da abin da ya shahi wato abin nan idi kenan bayan an kammala zakatul fitr kuma sai a ta idi idan Allah subhanahu ta'ala nuna mana rana mu muna roƙo Allah shi nuna muna da ko alhamis ko juma'a muna jiran ta insha Allah Allah nuna muna Allah sai mu da bayani kai ma Allah ya ce a bada minti biyar saboda lokaci na tafiya masha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waje ta tabbatar mu Allah da ya haɗa mu gabaki daya a wannan rana mai albarka wadda wannan tafsiri da ake a wannan masallaci ya kawo ƙarshe na wannan shekara Allah shi gwara mana baɗin barada kuma Allah ya saka ma malam da sauran masu shiryawa da alheri ina godiya da damar da mallan ke bani duk shekara in zo in ce wani abu tare da cewa ni karamin ɗalibi ne ko cikin ɗalibansa jagoranci kuma a musu na muki shi ma wata rana zai zo shi zama saudi insha Allah ta'ala Allah ya samu bacci an umarci yin magana game da abin da ya shafi sallar idi Da sallar idi dai an shar'anta ta shekara ta ɗaya da hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya zo Madina ya iske yara suna wasu tsanne suna da wasu ranuka guda biyu wanda suke wasa matsayin idi sosai ya tambaya aka ce ai lokacin da yahudawa abinda ya sa suka murna wannan lokaci lokacin da wato annabi musa ya samu nasara ta game da fir'auna saboda haka dai akwai ranuka guda biyu waɗanda ya sama ya canza su ba ya zama sallar idin fidir da kuma wata idin sallah babba wannan sallah a tsofar da baya ce ga masaba hanabila don ka tufar da bayan wasu sun zo sun isa wasu amma ga masaba mutum malikiya da shafi'iya sunna ce mai karfi ga masaba hanabila hanafiya dole na a ce sallar idi Wanda ka ga al'ayyar ta halde na mai karfi sannan ɗaya ranar tsawuci da kamata a ce duk shekara har shekara ba a shekara ya tsakashi sallar idi ta kuce ba ya kamata a yi kokari a fiye da yare da sauransu sharuɗanta sallar idi ba a lokaci mai shiga ba dole sai lokaci ya shiga na hitowar rana in ta zo wasu kasashe irin saudi arabia za ka ga tun bakwai da wani abu a ganin sallar idi ko shida da wani abu ya danganta daga hitowar rana irin nan wuraren mu ana sa lokuta ko wani masallaci daidai gwagwarnan su suke yi wadda ka shiga lokaci sharɗi ne sa'annan kuma dole a samu mutane masu yawa aƙalla ta a kasu samun mutum uku ga sallar idi ba ta halatta ga abin da ba mutum uku ba sa'annan wanda an matahi sallar idi ba dole sai gare shi ba ta yi tahiya ka ta yi abuja ko ka zo sokoto to sallar idi ba dole sai gare shi ba da ake yin sallar idi da kuma abin da ake karantawa a cikinta sallar idi dai raka a biyu ce raka a biyu ce wato liman yana kabbara wato guda bakwai bayan kabbara ta farko da shi da mamu wato bayan kabbara haram da raka a ta farko kafin ya fara karatu sa'annan yana kabbara guda biyar wato ga raka a ta wannan bisa ga jamhur musamman malikiya a raka'a ta biyu wato liman yana karanta a ta farko yanayin wato kabbara bakwai har hatta hatta bakwai zai zama sabon malikiya wata ka la'ayyata har da yake dai mamu buya ka in in mutum na liman na yana bin masaba hanafiya ko wace to sai ya san kabbara na wajen amma kai ma mu to ka kabbara na wajen ya sai ka tashi bayan wannan abubuwan da ake karantawa wato an so a karanta suratul gashiya suratul sabbi hismar bikala ala raka'a ta farko suratul gashiya ko kuma a karanta surat qaf raka a farko da ya tarbata sa'a a raka a sa'annan kuma an so wato a daga hannaye wajen kabbara yanka ce Allahu akbar daga hannu haka sa'annan kuma an so a yi zikiri tsakanin kabbara da wata ta gabanta yana da kyau liman ne kabbara ya dan tsaya kaɗan Eh, sakata ka hashi wata kabbara sa'annan bayan an ƙara sallar idi akwai hudu da ake yi wannan hudu ba yanki ce daga cikin sallar idi sunna ce mai ƙarfi ƙwarai da gaske wadda ka sunna ce a saurare ta sa'annan akwai ishi wanda ya shahi hila a masallacin idi idan mutum yanzu ya danganta akwai inda ake kira musalla akwai kuma almasjid ba sawa'un ko masallaci na ko musalla to da dai ya inganta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato bai yi sallah wato a biyu ko bai hila gabaninta ba ko bayanta wannan shi ya inganta amma masaba hanafiya a shafiya suna ganin cewa wato saba zici kenan in ka shiga masallaci da masallacin maka ko da madina ka samu kai wannan masaba shafiya kenan haka nan kuma abin da ya shahi wato wanda ya iske liman da ni ake risko sallar sallar iji in ka samu tafiya ka samu sallar iji a ce ka zuwa an raka a tawar kudu an gama kabar da ake an yi ta biyu ka samu tafiya kawai to ka samu sallar iji da ishu na ƙarshe can sallar iji ana ranka ta in yanzu sallar iji ta kuce ne ya ta tana da muhimmanci ko ta kuce mana shin muna ranka ta sallai ana iya ranka sallar iji idan ta kuce ma mutum wannan yinin ya samu ya rankata ko kuma yinin da ke bi mata ya samu ya rankata ya tabbata wato sahabi anas bin malik wato idan sallar idi ta kuce mishi wato a basara kan tara wato iyalinsa wato da waɗanda a tare da shi bayansa wato sai ya yi sallah tare da su a biyu kuma ya kabbarori a cikinsu ne Allah duk wanda ake so ga sallar idi ranar idi abinda ake so ana sa a yi wanka gabanin a hita zuwa masallaci zuwa sallah ana sa a wanka yana da kyau kuma a sa tuwahi mai kyau in mutum bai da sabon tuwahi zai sa waɗanda saukaka sallar idi wanga da zamu yi na sallar karama ana sa a ɗan samu wani abu da an kaci ko ɗan yagwa ko ɗan dabino ko shayi ɗan wani abu dai a kare a rushe kan ya a a yi sallah sannan kuma cikin abin da ake so ana so wato a yi da an ce an ga wata to sai a ci gaba da kabbara in ka zo saudi arabia ko wasu kasashe abin da ma zai sa kila ka gano an ga wata ko baka saurari rediyo ba za ka ji an yi takabbarori amma kana na harami za ga an ɗan ɗora sakin ta haka alama dai ta murna saboda yana da kyau an ce an ga wata ɗora kabbara wato a ɗora kabbara har zuwa liman ya shigo masallacin idi sannan za a yanke kabbara wannan ya cewa mallam ne ake sa a karanta ne a kabbara da ake sa a yi akwai siya guda yawa waɗanda suka inganta a cikin su akwai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah akwai Allahu akbar walillahi alhamdu Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila wanda haka cikin abubuwan da ake so sallah shine murna ta juna murna wato albarka da arziki murfa da riskuwa ramadana kuma an samu an yi sallah allah shi karba ana son a yi kawa ana son kuma a canza hanya hanyar da an yi wajen dawowa a canza ta in yayi in bai yi ba kuma babu ne sannan a nisanci sharholiya ana nan ya shirya ganga ta yi da an ce an yi idi wani ma abubuwan da an ka bari sannan na za a mashe su ce ai an sake dorawa an sake dorawa akwai wasu wurare na nan kuma na wasanni da haɗuwa maza da mata abu zan ta zo wani wuri ko nan sokoto ko wucewa ko wucewa da kai akwai wahala yana da kyau mu kiyaye mu. da kuma iyalinmu daga duk wani abu wanda ya zama wato bai da kyau babu lahi yara a ɗanyi lilo a kai su lilo na murnar sallah ba lahi na ba ko ɗan wani abu amma dai ko irin taron da ake nasarar da zumunci madu wani abu wanda zai kewa ga lalata aikin da ya gabata ba a kiyaye shi a nan wannan shaɗa abin da ya sauka ka saboda babu lokaci Allah ya saka mana da alheri kuma Allah shi maimaita mana Allah shi ta mana ga baki daya Allah shi ba mana subhanaka allahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillah ما شاء الله Uh, masha an saurari takaitaccen jawabi akan profesa yaya uh, matakar lamin Allah ya kame da alkhairi abu na gaba shi ne jawabin shi dangurungun a sheik a fadilki sheik dr muhammad sani abdullahi jos wanda zai bayani dangane da abin da ya shahi kwamitin marayu abin da aka samu da kuma masallaci da fatan Allah ya saka kowa da alkhairi bayan shi kuma mu a sheik muhammad nur umar a birnin kabi insha Allah zai ruhe taro da addu'a Allah shi biya mana kowa bukatocin ya alkhairi sabaka Allah fa da ta zo shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda kuma mun ce ba mun ta ne mun ce mun kuma rayu dan a samu da sallah alhamdulillah a cikin wannan taimako mun samu abubuwa kamar haka da farko mun samu a tamfa set talatin da biyar mun samu kayan yara mata wanda suke an sa ma ba a ce tsofaffi gaba daya an sa mu mai kan su kuma marayu za su yi an samu kayan mata shi ma set guda takwas sai kuɗi da aka samu an samu zundurutun kuɗi da aka tura da samun ɗin masallaci na tarifa wanda shi muka ke kance ga taimakon marayu an samu kuɗi a cikin sa dubu ɗari hudu da biyar kuɗin da aka zuba ta akawun asalin ba sai kuɗi da aka bayar da kashi da wanda aka zuba a cikin akwatuna su kuma samu dubu ɗari biyu da talatin da biyu da aka jimillar kuɗin da aka samu dubu ɗari shida da talatin da bakwai waɗannan kuɗi su aka rarrabawa yaran marayu da uwayensu za ka mun sami gida gida guda talatin kuma kowane gida da ke so zuwa gida guda talatin ana da uwar marayu guda to za ka uwar marayu an musu na su da da ya ce a wani aka samu haka nan kuma an samu yara waɗanda aka ba ma wasan yaro ɗari da kusan hamsin wanda suka fa'idanta daga wannan wannan shi ne abin da ya tafi da shi da wannan kuwa yadda ne da marayu muna roƙon Allah ya haɗa mato wadanda da wata gudunmawa ga wannan al'amari da alkhairi haka nan muna roƙon Allah ta ala ya saka ma wannan kwamiti da wannan masallaci wanda suka yi ta kokari wurin ganin cewa an kara wannan kuɗi kuma an sanya shi musamman shugaban kwamitin wanda yake tsaye a kan wannan hari muna roƙon Allah ya sa mu da alkhairi haka nan muna roƙon Allah ya sa ya ƙara lafiya da ba mu Allah ya gina mana wannan masallaci alhamdulillah ya fita waje kuma ya dawo mana da samun lafiya muna roƙon Allah ya ƙara lafiya muna roƙon Allah ya sa mu da duniya lafiya shi kenan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 ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن